الرحمن الرحيم أما بعد فيقول الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله الإمام ابن رجب ينا من بياني أكن علمو من دباس دا أمباني bayan hadisan da ya kawo da ayoyi ayoyin da suke bayani akan ayoyin da suke bayani akan ilmoman da ba su da amfani sannan ya kawo hadisai hadisan nan ina ganin in muka kirga su sun kai wajen guda bakwai waɗanda su kuma su suna ma roƙon Allah ne suna umarni da mutum ya roƙi Allah kada Allah ya bashi ilimin da bai da amfani kuma ya buga mana misali da ilmu sihir to shine sai zai ci gaba da bayanin ilmoman da ba su da amfani sai ya ce wa qad wuya anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin ruwiya malamai sun ce za a iya amfani da shi a babi na ikhbari ake ba kana nufin hadisan ba su inganta ba ne domin gashi ma ya zo da kadai kawai shi ce ta magana amma idan ka ce kawai ruwiya babu wancan tahqiqin naqad to kana nufin istilahin malaman hadisi ne hadisin bai inganta ba amma kana son kai abin da suke ce masa istisna eh, eh, abin nan abin eh, nan inasi da shi ko istinasan yuzkaru istinasan kawai kana dan son ka kawo hadisin ne saboda baka da wani ingantacce a tare da kai to anan al-imam ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala shi yace wa qad wiya haqiqa ar-ruwaito عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى منزل الله صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع فسر علموما وفي علموما وأن دباس دا أمباني النبي صلى الله عليه وسلم دا كنسا أوسو حديثي ينون وفي علموما دباس دا أمباني يبيانس ففي مغاسيل أبي داود ya zo a cikin littafin marasil na al'imamu abu dawud al'imamu abu dawud yana da littafi sunan sannan kuma yana da marasil ya zo a cikin wannan littafi nasa marasil an zaid ibn aslam daga sayyiduna zaidu dan aslamu kaga zaidu dan aslam waye tabi'i ne qala yace ƙila ya rasulallahi an ce ya ma'aikin Allah kaga ya kamata akwai sahabi amma zaid ibn aslam rahimahullahu ta'ala ya daga hadisi yace qila ya rasulullah an ce ya ma'aikin Allah qala qila ya rasulullah aka ce zaid dan aslamu ya ce an ce ya ma'aikin Allah kun gama marasil kenan mursali kenan mursali hadisin da sahabi ya daga shi yace manzon Allah tabi'i kai afwan tabi'i ya daga hadisin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhali tabi'i bai yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lam yalqa annabi sallallahu alaihi wasallam bal laqiya man laqiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa ne da wanda ya rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayuwa da manzon sallallahu ba tabi'i bane sahabi ne ko to shi shi kun ga ya fito muku fili an zaid ibn aslama daga zaidu dan aslam yace ƙila ya rasulallahi an ce ya ba aikar Allah ma a alama fulanan ma a alama fulanan kaiwa ne yana da ilimi ta'ajjubi ne na ma a alama fulanan kaiwa ne yana da ilimi ƙala ce manzo Allah sallama ya ce bima me wannan ilimin nashi qalu sai aka sai aka suka ce bi ansabin nas ai ya san nasaba kowa yanzu zai faɗa maka sunanka da sunan babanka da na kakanka ya ce asalinku kaza ne daga kaza shi ma wannan ina ma ya sai ga annabi adamu alaihi salam ba ƙarshen nasaba ba kenan kaga kaga kaga al-imamu zahabi a cikin siya siya alamin nubala da ya kawo nasabar manzo Allah sama sai ya tsaya a adnan shi ya kawo ya tsaya a nan shi riwaya daga ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma shi ya ce kadaban nasabu ya ce masu ilimin nasaba sun yi ƙarya daga adnan duk wanda ya wuce adnan sai dai a cewa adnan min waladi isma'il shi ce wa isma'il min waladi ah, ibrahim alaihi salam ko eh, ko ko kuma wa Isma'il ibnu Ibrahim alaihi salam to ba a wucewa daga Ibrahim haka ake tsayawa nasabar manzon Allah sallallahu alaihi kenan amma akwai wanda ake kawo har akai annabi Adamu to shi ne al-Imam zahabi ya kawo sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yace kazaban nasabun masu nasaba sun yi ƙarya da suke wucewa sai ya kafa hujja yace Allah ya ce wa qurunan baina zalika kathira a tsakanin annabawan Allah madaukakin sarki da Allah ya ba mu labarin su a cikin suratul furqan sai ce wa qurunan baina zalika kathira sannan a tsakanin waɗannan da aka ambata akwai karnona masu yawa waɗanda Allah bai ba mu labarin su ba to wane ne zai bi ya diddiki diddiki ya bibbiki ya ce ga nasabar wani har ga annabi Adam alaihi salam su sun zo suna yaban wannan mutumin sai man ya ce me ilimin nashi Ƙala sai manzo Allah sama da aka ce mata ai ya san na sabak mutane Ƙala sai ce ilmun la yanfa'u wa jahalatun la tadur mutum ya ta'ammuki a cikin ilimin sanin nasabar mutane a ce wai shi ilimin shi kenan bai da wani ilimi sai dai ilimin sanin nasaba to wannan ilmun la yanfa'u ilimi ne da bai da amfani wa jahlul la wa jahalatul sannan jahilci ne wanda ba zai cutar ba kaga shine shekul islam tabiya ya dauki wannan aka tambaye shi game da ilmin falsafa sai ya ce ilmun la yanfa'u wa jahlul la yadurru in dai ilmin falsafa ne da za a zo a yi ta jayayya kasan suna cewa alfalsafatu ta hajim wa la tabin sai a kawo maka ra'ayi goma sai a ce duk wanda ka ga dama ka dauka eh existentialism waye zim zim zim da a littafa su duk wanda ka zaɓa ya yi daidai mun gane ai to ilimi ne wanda bai da amfani jahilci ne da bai cutarwa duk da malaman hadisi suna da magana akan wannan hadisin min min haitu sanad isnadin sa wasu malamai sun yi maganganu a kansa dama ma sunan littafin ma na nuna haka mursali hadisi mursali malamai mafi yawanci sun tafi akan cewa hadisi mursali yana da daga cikin al-ahadithul marduda hadisan da ba a karban su sai dai marashilu kibaris tabi'i da kuma marashil sigaris sahaba akwai sahabbai ƙanana waɗanda za su faɗi wata magana sai a ga tabbas kamar sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu in ya faɗi magana to so tari akwai tsakaninsa da manzo Allah sama akwai wani kila ya ji daga wani babban sahabi ne kamar babansa sayyidina ali ko sayyidina umar ko sayyidina abubakar ko kuma makamantansu to wannan bai da matsala وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن أبي هريرة مرفوعة شيما الإمام أبو نعيم من هلية الأولياء يا رويت ونن حديث أتكون ونن لتافن سميسونا riyabatu almuta'allimi riyada riyabatu almuta'allimi littafi ne na karantar da tarbiyya hadisin baqiya daga ibnu juraij shi kuma ibnu juraij ya rawaito daga abu huraira abu huraira ya daga hadisin zuwa ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa fihi annahum qalu a ciki aka ce suka ce a'lamu an-nas bi ansadil arabi wa a'lamu an-nas bi shi'r tace ai wane yafi kowa sanin nasabar larabawa kuma wane yafi kowa iya waka wa bi makhtalafat fihi sannan shi duk abin da laraba suka yi sabani akai to shi yafi sani shi alimun alimun bil ikhtilafin shi ya'lamu al-ikhtilafat ya san saɓani. Waza da fi akhirih a ƙarshe aka ƙara aka ce al-ilmu salasatun ilmu ma uku ne bayan an ce ilmun layan yanfa'u halatun la ta tadurru to shi aka ce wai manzo Allah sama ya ƙara maganganu ya al-ilmu salasatun ilmi dai uku ne ma khalahunna na huwa fadlun duk abinda ba su ba to kawai ya zama ragowa in ka cire waɗannan ilmomin guda uku to gabaki ɗaya sauran duk abin da ba su ba to ya zama ciku kaman can da aka ce al-Imam Shafi'i ya ce al-ilmu ilmani ko wama siwahuma bulghatu majlisi ilmu tibbi lil abdani wa ilmu al-fiqh lil adyani cewa ma siwahuma fa bulghatu majlisi ce ilimi biyu ne ko dai ilimin fiƙi don addini ko ilimin likitanci don kula da lafiyar jiki duk abin da ba su ba to kawai cikon wajen zama ne kawai to shi ne nan ba aka ce manzalin zama ya ce ilmu ma uku ne duk abin da ba su ba to kawai ya zama ragowa ayatun muhkama aya wacce take muhkama lafazin muhkama na nufin ma'anar farko Iskam na nufin aya ta zo ba a goge ta ba kishiyarta ita ce mansuha in an ce ayatun muhtamatun ana nufin aya wacce take ba a goge hukuncinta ba tana nan tana aiki yusikum Allah fi mislu hazzin unsayin ayatun muhtama ai mansuha ba a goge ta ba har yanzu tana aiki in an tashi za a rabon gado to namiji na da kasan mata biyu sannan lafazin ihsani a wurin malaman tafsiri usulul tafsiri yana nufin aya ta zo ba ta da cin karo da ƴan uwarta kishiyarta ita ce aya mutashabiha aya ta zo muhkama na nufin ba ta da wata ta ci karo da ita domin akwai ayoyin da ake ganin kamar sun ci karo da juna ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك إن تصبك حسنة يقول هذه وإن تصبك مصيبة إن تصبهم سيئة قال to wannan ayoyin wasu malamai suna ganin akwai ta'arubi akwai cin karo a tsakaninsu to ayar da bata zama haka ba ana ce mata ayatun muhkama sannan lafazin ihkami yana zuwa da ma'anar ayar da ma'anarta ta fito fili sai a kira ta da annas duk malaman usul tafsir da malaman usul sun yi waɗannan bayanan to nan ayatun muhkama duk za ta iya ɗaukan waɗannan ma'anonin guda uku aw sunnatun qa'ima ko kuma wata sunna wacce take tsayayya aw faribatun adila ko kuma Rabangado gado na adalci wannan hadisin bai inganta ba yana ɗaya daga cikin hadisan da ake kawa na falalar ilimin raban gado duk hadisan falalar ilimin raban gado ba su inganta ba yana ɗaya daga cikin abin da malaman hadisi ke ci mishi la yasihu fi hadha al shay'un babu wani hadisi da ya inganta a game da raban gado kamar hadisin da ake kawa a ce shine ilimin farko da za a fara daukewa hadisai ne duk ba su inganta ba littafan rabon gado za ga wani zubin sukan kawo su a farko ne ma ne ce wa hadal isnadu la sihu wannan isnadin ba ingantacce ba ne wa da lasahu an ghairi kace hadisi na da matsaloli guda biyu yi yayi tadlisi daga kuma mutumin da ya zama ba thiqa ba ba amintacce ba to wannan hadisai da mala yake wannan hadisin da mala yake kawowa yayi bayani akan kore ilimin nasaba Malami da kansa Imam Nagadab zai zo yi bayani domin akwai hadisan da kuma suka yi umarni da akwai ilimin nasaba to akwai cin karo tsakanin junansu babu cin karo tsakanin junansu da waɗancan ma sun inganta abinda waɗanda suke cewa ilmun la yanfa'u wa jahalatun la tadurru suna nufin mutum ya zama kawai fannin shi kenan a cewa shi bai san komai ba sai gaban gado kai bai san komai ba sai ilimin nasaba shi kenan amma ilimin nasaba da zaka koya wanda asalin sa Allah madaukakin sarki yayi umarni da ayi shi waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai manzal sun ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ku koya daga cikin ku na nasaba domin ku san yadda za ku sada zumunta idan mutum bai san akwai alaka ta jini ta kusa tsakanin shi da wani ba to ina ne ina zai iya sada zumunta kaga ba zai iya sada zumunta ba sai ku haɗu da mutum a wani gari ku zazzage juna ma ai buga in buga wani ya taɓa ban labari ya ce sun yi tafiya ya yi tafiya ya je wani gari suka yi faɗa da wani hadda dambe a hanya wallahi suka bari riguna ya bige shi ya bige shi aka raba su da ƙyar suka rabu suna zuwa sai suka haɗe a gida ɗaya da bakin shi ke ban labari sai suna zuwa suka haɗe a gida ɗaya wanda ya kalli wancan wancan ya kalli wancan ashe yan uwan juna ne ba su sani ba kaga kowa ka ɗauke shi ɗan uwanka musulmi ne ita ce dama ake gabatarwa ai ashadna addiniya in ka ɗauki wannan shi nan ka huta kowa dan uwanka ne musulmi to wanda kuma ya ƙaru ya doro akan jini aka samu kuma yan uwantaka ta jini to kaga abin yayi waɗancan da sun yi aiki da al akhul muslim kaga ba za su yi wannan buganni in bige kan bakatilan makatula kuma a je a hade a gida daya sai aka koma ana zuzu a babban nan shine fa kowa ya kasa ba da labarin abin da ya faru aka ga sun yi jugum wasu dattijuwa da suke su ce me ya faru to da karshe dai ɗaya ya bara sai aka fara musu bayani sai suka ji dangantakar ma ta kusa kusa ce to kaga wannan ba a san ilimin nasaba ba mun gane ai wani malami da ya ta hakikin wannan littafin yake cewa huwa ilmun yuta'arrafu minhu ansabun nasi shi ilmun nasab ilimi ne da ake sanin nasaban mutane ta sanadiyarsa wa huwa kasirun naf'i amfaninsa mai yawa ne azimul fa'ida yana da fa'ida mai girma jalilul qadri matsayinsa mai daraja ne ashara alqur'anul hakimu ilaihi alqur'ani nuni zuwa ga wannan ilimin fi qawlihi ta'ala a faɗin Allah ta'ala da yace waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu kuma mun sanya ku domin muka sanya ku ku zama shu'ub ash-sha'bu akbaru min al-qabila kaman misali sai a ce ash-sha'bu as-sa'udi kasa ɗaya ce amma su sa'udiyya qaba'il akwai kabilu da yawa kaman a ce ash-sha'bu najeri fi Najeriya qaba'il kamar ashahun filistini fi filistin shu'u abin nan qaba'il so daga ashabu akbaru min alqabila ashab na nufin kamar yan uwa kai yan ƙasa ɗaya waɗanda suka taru sa sai zama shu'u amma ƙaba'il jam'i ne na ƙabila su kuma su ne dangogi waɗanda suke masu ƙarfi kamar misali a ce ƙabilatu Hausa kama a ce ƙabilatu Yaroba kama a ce ƙabilatu Ibo kama a ce ƙabilatu Fulata da sauransu waɗannan ƙaba'il kenan to a ƙarƙashin ƙaba'il kuma ake samun ama'ir shi a ce imaratu kaza a ce imaratu kaza a imaratu kaza sannan a ƙarƙashin imara ake samun batsal shi a ce butsu sannan kuma daga nan ake samun asha'ir sannan kuma sai fahad asha'ir jamu ashira to qur'ani shi ya ambaci uku ya ambaci shu'ub shu'ub ya ambaci qaba'il ya ambaci wa ya ambaci asha'ir ko ko eh ashira kenan ya ambace su a matsayin mufradi walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum kaga ashira so da qur'ani ya ambaci waɗannan uku amma qur'ani bai ambaci batan ba bai ambaci imara ba sannan bai faɗi fakhad ba duk wannan a cikin ilmin ansab ake koyan wannan wa haffati sunnatu ala ta'allumihi sannan akwai sunna ta zo ta kwadaitar akan a koyan ilimin genealogy wa yi da kuma saninsa kama sai a tifi kalamin musannifi kamar yadda zai zo a cikin maganganun wannan malam ibn haz ibn rajab al-hanbali ba'adu bayan haka wa qad i'tana al-arabu fi dhabt ansabihim haqiqa larabawa sun yi ƙoƙari wajen tsare nasabarsu ila an kasura ahlul islam har sai da aka samu waɗanda ba larabawa ba suka yawaita suka shiga cikin musulunci wa khtalatat ansabuhum to daga nan kuma sai nasabar waɗanda suke laraba da waɗanda ba laraba ba sai suka kuɗi bil a'jam da waɗanda suke ajam waɗanda ba larabawa ba fata'azzara zabtuhu daga nan sai kiyaye nasabar larabawa ta wahala bil aba'i ta hanyar babanni fantasaba kullu majhulin nasibi ila baladihi sai duk wanda ba a san sa ba sai kai a ce shi dan gari kaza ne amma har yanzu kaga wasu suna nan su rike nasabar yanzu idan ka tafi Saudi Arabia da kaji al-Ghamidi nisba ce fa zuwa kafan Gamidawa can fa kaga wannan baiwar Allah al-mar'atul ghamidiyya kaga akwai su al-ghamidi kaga Sa'ad bin Zarban al-Ghamidi babban malami a a masallacin manzo Allah sallama limamin Quba kuma kuma kuma professor na jami'ar Islamiyya ina nan da ransa bi rasul ba ya tsufa sosai Zarban ya san Najeriya sosai ya san zariya kuma yana san najeriya in dai ka je ka ce daga najeriya kake to shi ya tambaye ka zariya hmm. kuma ya san mutane da yawa fa a zariya fa ya san sunayen mutane da yawa yana faɗin su a sheikh zarban al-ghamidi in ka je masallacin kuba za ka ganshi yakan zauna a ku aka wani sai su zauna a baya akan tebur da littafai haka a gaban su in ka je kuka je ka gaisa kaza kaza sai ɗibo littafai baka mutum ne karimi sosai wannan ɗabi'a ta wa yu'siruna ala anfusihim law kana bihim khasasa to za ka ga alamar a tare da alamar ta a tare da shi bawan Allah ne sosai kusan duk manyan manyan malaman Najeriya da suke karatu a Madina suna faɗin alkhairin sa kuma suna ɗaukar sa a matsayin murabbi nasu wanda ya ba su shawarwari da yawa har suka ci gaba a rayuwa aw fatihi <laughs> ko kuma a danganta mutum kawai ga sana'a shi majhulun nasab sai a danganta zuwa garin su kawai wani kaza ko kuma a faɗi sunan nasabar mutum shine za ka samu malamai sai ka ji an ce wani attammar wani azzajjaj azzajjaj gilas yake saidawa kwalba attammar mai saida dabino allaban mai saida nono albazaz mai saƙa bargo eh azzayyat me ce da mai eh, mun gane babu fa alhammar aw nahu zalika ko kuma makamancin haka wala siya ma fi zamani na haza malam yace musamman ma a wannan zamanin namu oh, nasaba <laughs> nasaba guda nawa waye ke rike nasabar sa da wuya abin baya nisa sai ka ga ba za a iya ba fa innaka la tajidu man ya'rifu nasabahu illa ma qalla wa nadura da wuya kake samun mutanen da suke kiyaye su? sai yan kadan a cikin mutane sai ya ce wa hadha al-ilmu mashhurun tawilul zayl wannan ilimi shahararre ne kuma <clears throat> ilimi ne wanda bindinsa mai tsawo ne wato yana da faɗi wa qad sannafa fihi wa qad sunnifa fihi kutubun kathiratun an rubuta littafai masu yawa akan ilmun nasab وأول من فتح هذا الباب وضبط علم الأنساب الإمام النسابة هشام بن محمد السائب الكلبي المتوفى سنة 240 هجرية شيء أغبو تلتفهم شيء وأخين علم الأنساب ما لم ندعك لوك الشيني نفرقه بفار غبوتو أخين علم النسب شيني الإمام هشام بن محمد السائب الكلبي وان دي رفشي كرا تأغيبيو دهود باين هجرة فإنه في صنف فيه خمسة كتب لستفي بق بير ربوتا وهي أقي المنزلة الجمهرة الوجيز الفريد الملوك دل تفنسني أقي علم النسب ثم اقتفى أثره جماعة سنة أكثر سما لم يسوما سقزو سقي تبي سنة ربوشة ربوشة منهم أبو الحسن أحمد بن يحيى البلازري ya rasu shekara ta 279 sahibu kitabi ansabil ashraf sunan littafin sa kenan wa kitab futuhil buldan littafin sa ne sannan wa abdul malik ibn hisham sahibu sira sannan al-imam ibn hisham mai asiratu nabawiyya shi ma yana da littafi akan shi akan ilmun nasab wa abu jafar muhammad bin habib al-baghdadi shi ma yana da littafi wal imam abu sa'id abdul karim al-marwazi الحافظ المشهور بالسمعاني duk shi ma yana da shi to duka dai gabaci ɗaya haka to shine sai ƙarshe sai ya ce wani hadisu. hadisin da yake sukar ilimin nasaba mahmulun ala tawaghul fihi ana nufin mutum ya zurfi a ciki ya koma bai da binciken komai sai binciken ilimin nasaba akwai ilmoman da ake da su yanzu a wannan zamanin bai kamata a ce baka san su ba amma kuma bai kamata a ce kullum aka je kai kai binciken da kake ba kenan sai ya zama ba wanda zai tambaye ka akan wannan yanzu misali akwai adabi ilimin adabi musamman adabin zamani na larabci sai kai a ce mutum shi bai da wani bincike sai na adabi wani amfani zaka ma al'umma sai dai wanda suka je jami'a ɗaliban ka kwara takwas ko kwara kaza amma babban malami ya san larabci ya san adabi amma al'ummar gari ba wanda ke cin gajiyar shi ba wanda zai tambaye shi farlan alwala ya faɗa masa shi faɗa ma yake yi da masu yin wannan kaga ilmun la yanfa'u wa jahlun la buru abin da ya haddace shine ya haddace waƙoƙin Ahmad Shauki ya haddace Abbas Mahmud al ya haddace Ahmad Muharram ya haddace waye su kenan kawai ya sani ya haddace Ibrahim al-Mazini shi ke sannan kuma sai gaggagaggan turawa su ma waɗanda suka yi orientalist wanda suka yi rubuce-rubuce a larabci Luwais Abu al-Abu Luwais Ma'aluf al-Abu Butrus Butrus duk sunayen da ya haddace kenan أو ما زاد على قدر الحاجة ko kuma abin da ya ƙara a akan bukata shine hadisi ke suka hadisin da yake magana akan cewa jahalu ilmun layan fa’o wa jahalatun la tadurru idan an gina hadisin ya inganta to abin da hadisin yake nuna yana nufin mutum kawai ya koma binciken shi ke nan ce ai profeso ne ya ce na ne ya ce ilimin nasaba shi sai idan wani kagan yan gidan rediyo ba sun fi shi in gidan rediyo yanzu kana so ka gano ran da aka haife ka kawai sai ka aika musu sai ka ce an an da Allah a faɗa maka wace rana ce ce daidai da kaza sai ka faɗi sana jirgoriya sai a faɗa maka sana hijiriya ko sai mutum ya ce wace rana ce ta daidai da ran ɗaya ga watan afrilun eh, alif ɗari tara da saba'in a kalandar musulunci sai su kuma sai su ce masa ai ita ce kaza da kaza da kaza shi ke ruwa ka gani sun yi to shine wanda mali ya fara buga mana misali akan wannan bari mu karanta hadisi daya ce wa qad warada al-amru bi an yuta'allama min al'ansabi ansabi ma tusalu bihi al-arham hadisai kun umarni ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada umarni cewa a koyi ilimin nasaba gwaggwadon abin da za a iya sada zumunta da shi ka san danginka ka koya ilimin nasaba don sanin danginka min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi daga hadisin sayyidina abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'allamu min ansabikum ma tafiduna bihi arhamakum ku koya daga cikin ilimin nasabakku abinda za ku iya sada zumuntarku da shi ko ba shi bane شوف إلاني وآخر, وآخر الحديث كو خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مقوانا العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل آيكم وكما أو سنة قائمة أو فريضة وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور في ماجة أي بالشين من غاني أي تو حديثنا شوى تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ku koya daga cikin ilimin nasaba ko abin da za ku iya sada zumunta da shi daga nan kuma ya isa ba a ce mutum ya je ta yi ba a cikin wannan zamanin namu malamin da ya shahara da ilimin nasaba shine a shekhu Muhammad al-Amin al-Shankiti rahimahullah ta'ala ya san wannan ilimin sosai ta ma wani littafin shi ka taba karantawa a kai wani littafin shi ka taba ji amma an ce azwaul bayan littafin ne littafin tafsiri in aka ce man jawazil majaz kaga littafin shi ne shi ma da alaka da tafsiri yana da alaka da balaga ga ƙanana ƙananan littafan sanan da ya rubuta ga littafin sa na usulul fiqh ga sharhin da yayi ma'alifatul usul ta al-imam abin nan maraqis sa'ud ta al-imam ibn al-hajj ash-shankiti amma ilimin nasaba fa har a shekh bakar bin abdullahi abu zaidin allah ya ji kansa yake cewa shi kadai ya koyi ilmin nasabi a wajen a shekh muhammad al-amini shinkiti kuma shekh muhammad al-amini shinkiti shi kan shi ya faɗa ya ce mutum ɗaya ne ya karantar da wannan ilimin Shi ne a shekh bakar bin abdullahi abu zaidin a shekh bakar bin abdullahi abu zaidin yana da littafi katoto akan ilmin ansa. katotan mujalladi sai ka je ka kai ta koya mu da ya kamata wani ya rubuta mana ya rubuta mana na Najeriya ilmin nasab domin duk nasaba ɗan Najeriya gabaki ɗaya tana karewa ne da tatsuniya gabaki ɗayan mu ɗan Najeriya duk in ka dudduba mu gabaki ɗayan mu nasaban mu zai ta kare a tatsuniya eh, mu namu baya jidda wai bai ji ne da na yarbawa oduduwa na abin nan inyamurai niri Eh, nyeri <laughs> to kowa wai sai ya danganta kai zuwa kuma duk mafi yawanci wai sai an ciwo daga larabawa suke kun ibn man shi ta bi adaban yughniki mahmuduhu an an nasabi, inna al-fata man yaqulu ha ana za laysa al-fata man yaqulu kana abi ba sai ka ce wai baban ka wani bane mun gane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk